Ƙungiyar kwadago a jihar Kebbi ta kai ƙarshen yajin aikin da ta shiga a rana ta biyu sakamakon rashin jituwan da ya shiga tsakaninta da gwamnatin jihar. Badakalar ta soma ne dai a yammacin ranar talatan nan sa'ad da wa'adin sati uku da ƙungiyar ta kwadagon ta baiwa gwamnatin jihar domin biyan bukatunta da ƙorafe ƙorafinta har guda takwas ya cika ba wani bayani daga gwamnatin. abinda da ya sa ƙungiyar kwadagon ta yi shelar shiga yajin aiki na sai baba ta gani daga jiya Laraba. Kwamarar Sadiq Sambo Kawoje shine shugaban kwadagon na jihar Kebbi ya kuma bayyana min wasu daga cikin korafe-korafen nasu. Korafe-korafen da muke da su shine matsaloli da sun ka danganci harkar albashi. Don samun albashin ga na dubu goma sha takwas an fara biya jihar Kebbi kamar da aka yawa sauran jihohi amma munan ko da aka fara biya din abin bai da sakula wanda zai bashi ƙarhi. Mun nema ba a bamu ba. Kuma matsaloli da suka danganci harkar promotion. ana ba mutane promotion amma ba a sawa ga albashi mun rubuta ma gwamnati da notice muka ba ta notice na sati uku don ta dabi waɗannan matsalolin namu guda takwas na muka ba ta rashin yin abin da ya kamata To sai dai gwamnatin jihar ta Kebbi ta gaggauta ɗaukar mataki a kan lamarin tun a ranar farko ta shiga yajin aikin inda bayan kwashe tsawon wuni ɗaya a kan teburin sasantawa da ƙungiyar ƙwaragon aka sami cimma daidaito tare da rattaba hannu akan yarjejeniyar biyan bukatun ma'aikatan abinda da ya sa a yau dinnan shugaban kwadagon ya bada sanarwar janye yajin aikin. bayan mun haɗa yajin aikin sai gwamnatin ta kira mu mun ka zauna aka tattaunawa da ƙarshe dai sun amince cewa waɗannan koyo namu gaskiya muke da suna saboda haka za su ba mu su kuma yin shi rubuce an sa hannu akan haka na yasa yau alhamis muka dakatar da yajin aikin don an shi rubuce yanzu sun alƙalin za su ba da cyclolin za su sa promotion sauran kokakin duk za a dibe su. Na kuma tuntuɓi shugaban ma'aikata na jihar ta Kebbi Buhari Halidu Jega wanda ya tabbatar min da cimma wannan matsayar da kuma ƙudurin gwamnati na biyan buƙatun ma'aikatan. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.